A safiyar yau ne aka ji wani ƙara mai kama da tashin bom a sabon garin Najeriya wanda ya yi sanadiyar rasa rayuka tare da raunata wasu da dama. Al'amarin da ya faru ne a Abacourt Road a wani shago da ke dauke da wasu sinadarai da ya ƙara hassasa mummunan fashewar gas ɗin. Wasu da abin ya faru a kan idonsu sun bayyana abin da suka gani. Eh sakamakon mu muka fara kawo dauki sakamakon fito da matattu wanda suka ji rauni da kuma wanda suka mutu. To abin da ya shafi da club da kuma gareji sannan da makaranta. mu dai mun zo wani mun zo mun ji kara kawai muka tsallako muka duduba sai muka ga bom da ya tashi eh saboda mun ga lokacin da abin ya tashi wanda suke wurin da yi kusa da wajen ma sun yi pieces a wurin eh tabbas akwai mai walda a wurin eh na ga gurin gaskiya abun bai tsari ba na wa mutanen da aka kasance wannan abubuwan ya same su dubban jami'an tsaro da 'yan sanda da sojoji da dss da sauran jami'an tsaro gami da masu kawo agajin gaggawa ne suka halarci wajen mataimakin gwamnan kano nasiru yusuf gawuna ya buƙaci al'umma da su kwantar da hankalansu da su kwantar da hankulansu ba ba tashin ban ba ne kuma wannan al'amari wuri ne na 'yan walda kuma 'yan waldan nan suna aiki ne wannan silindan ya bindiga ya tashi saboda haka ba ban ba ne idan mutum ka je ka yada abin da ba shi ba ne to me zai yi maka kai wani daɗi za ka ji me ya amfaninsa in bayan da za a yi gwamnati ko wani jami'in ta ko kuma mutum wanda yake mutum nagari ya so irin wannan al'amari kwamishinan 'yan sandan kano sama'ila diko ya ce jami'an tsaro na iyakacin kokarinsu na shawo kan al'amarin jami'an tsaro duka akwai sojoji na sama akwai na ƙasa akwai na ruwa ma da kuma mu da civil defense da director dss duk muna wannan wuri kuma mun tabbatar da cewa gas cylinder explosion ne domin a wannan wuri akwai mai aikin uh, walda wanda mun gano sunan shi akan sunan shi vincent uh, kuma daga inugu state ya dade yana aikin walda a nan to cylinder dan nashi shine ya fashe kuma ya jawo wannan saboda haka muna kira ga jama'a su kwantar da hankalinsu ba bom bane kamar yadda ake tunani na ga kamar um, explosion din ya dan bubune wasu mutane tun da eh, zuwan ku ah, kuma mutum na haka shiru samu rasuwa mun samu mutane yanzu biyar kenan eh, wanda gini ya rufa wanda suka rasu sannan kuma mutum biyu sun dan samu rauni amma ba da yawa ba kawo yanzu dai an tabbatar da mutuwan mutane biyar da jikkata wasu da dama yayin da ake ci gaba da zakulo wasu da ginin ya binne su sannan al'amarin ya faru ne daura da wata makaranta ta winners kid academy da ke kallon shagon da gas din ya fashe. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.